Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio kuma si, kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Laraba 17 ga watan Janairun shekara ta 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yaku Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran. Ma'aikatar shari'a ta nan Amurka ta ce za ta ɗauki wani mataki da Attorney General na Amurka din Jeff Sessions ya bayyana da cewa na ba sabon bane a kan shirin daka. sannan shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya gaya wa wani taron 'yanci rani da ma'aikatan tsaro cewa mata wato zai wa hukumomin ƙasar birtaniya lamba su inganta birnin kale sannan gwamnatin shugaban amurka donald trump ta bayyana aniyarta na rike tallafin dala miliyan 65 da take baiwa wata hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya mai taimakawa falasɗinawa 'yan gudun hijira Tokarin labaran kenan a yayin da 'yan Boko Haram kan samu man fetur ko da ku ana karancinsa a gari. An gargaɗi ƙungiyar sufuri ta 'yan union da ta sa ido kan 'ya'yanta saboda suna kai fetur ɗin ma ɓata gari boko haram kaga abin da muka samu muka nuna ma jama'a fulanin da rikiciyar ya da su a jihar taraba sun koka kan rashin kai musu ɗauki tare kuma da cewa muna Allah wadare da fadashe-fadashen da yake faruwa a wannan ƙasar Taraba. Kamar kowace ranar Laraba, sahabu Imam Aliyu na tafa da shirinsa na demokaradiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce za ta ɗauki wani matakin da attorney general na amurka ɗin jeff sessions ya bayyana da cewa na ba sabon bane na neman babbar kotun kolin ƙasar ta kawar da hukunci da wata ƙaramin kotun ɗaukaka ƙara ta jihar california ta yanke inda ta hana wa gwamnatin tarayya jawa shirin ba da kariya ga matasa da aka zo da su amurka tun suna ƙananan yara birki shirin da ake kira daka a jiya talata ne gwamnatin shugaba donald trump ta bada sanarwar niyyarta na neman kotun koli ta sake nazarin wancan hukuncin ana ɗaukar matakin ne a kan na ba sabon bane da yake gwamnatin tarayya ta bayyana a niyyarta na canja shirin daka tun kafin ma ita wancan kotun ɗaukaka ƙara ta birnin san francisco ta kammala yanke nata hukuncin attorney general sessions ya gabatar da hujjar cewa hukuncin wancan kotun hukunci ne da hankali ba zai ɗauka ba ya saba wa dokan ƙasa sannan kuma wannan wato bai yiwuwa wani alkali guda ya iya yanke hukuncin da zai shafi ƙasa baki ɗaya akan wannan shiri na daka a wani lamarin kuma na daban da ya shafi bakin hauren shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya gaya wa wani taron 'yanci rani da ma'aikatan tsaro cewa zai matsawa hukumomin kasar burtaniya lamba su inganta birnin kale don tabbatar da cewa ba a bar bakin haure suka ratsa ta cikinsa suka tsallaka zuwa cikin ingila ba shugaban na faransa wanda ke sa ran zai gana da mr firaministan birtaniya theresa may gobe alhamis ya ce zai yi mata magana game da bukatar burtaniya ta zuba jari sosai wajen inganta birnin na kale don ƙarfafa shi musamman da yake yanzu ana ta maganganu kan yadda shirin brexit zai shafi al'amarin wato na shiga da fitar bakin hauren makaron ya ce bai kamata a kyale garin kale ya zama wata hanyar shiga ingila ta bayan gida ba shi dai wannan birnin na kale da yake kawarin suna saboda kasancewarsa ɗaya daga cikin manyan sansanonin bakin haure na ƙasashen turai inda tarin 'yanci rani musamman ma daga ƙasashen afghanistan da larabawan sudan da eritrea sukan zo su zauna ganin cewa ta zarar da ke tsakanin teku da garin baya da yawa kuma ana iya tsallakawa a shiga cikin ingila a sauƙaƙe daga garin gwamnatin shugaban amurka donald trump ta bayyana a aniyarta na rike tallafin dala miliyan 65 da take baiwa wata hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya domin taimakawa falasɗinawa 'yan gudun hijira wata mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka heather nowat ta faɗa a jiya talata cewa wannan hukuma tana buƙatar a yi mata abin da ta kira kwaskwalima sosai a can dai amurka ta ɗau aniyar bada gudunmuwan jimillar dala miliyan 125 ne ga hukumar bada agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya da ake da a takaice ake kira unrwa to amma sai ta sake shawara ta ce za ta ba da dala miliyan 60 ne kawai ta rike saura zuwa can gaba bayan ta gama abin da wani jami'in amurka ya bayyana da cewa sake tunani akan lamarin babban aikin wannan hukumar ta unrwa shine ba da agaji ta fannonin kiwon lafiya da ilimi da wasu ayyuka ga falasɗinawa da ke zaune a yammacin kogin jordan da zirin gaza da jordan da libanon da kuma siriya tun ba a yau ba shugaban amurka donald trump ya yi barazanin tsinke tallafin da amurka ke baiwa falasɗinawa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madugun 'yan adawan kasar kenya raila odinga wanda jam'iyyarsa ta national super alliance ko nasa a takaice ta kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu da aka yi a watan oktoban bara ya sha alwashin gudanar da ko kaddamar da kansa a bikin rantsar da kansa dai a matsayin sabon shugaban kasa a ƙarshen wannan watan na janairu inda ba za wato inda za a tabbatar da shi a jam'iyyance a matsayin shugaban ƙasar kenya a wata hirar talabijin da ya yi da sashen swahili na muryar amurka odinga ya yi watsi da sukar da ake masana cewa barazanar naɗa kansa a ranar 30 ga watan janairu da yake yi wata dabara ce ta neman a tattauna da shi akan raba ikon ƙasa da shugaba uhuru kenyatta sai dai kuma duk da irin kalamai masu tsauri da yake yi odinga ya ce 'yan adawa na buƙatar tattaunawa da jam'iyyar jubili mai mulkin kenya ya ce suna son su tattauna ne akan muhimman abubuwa guda biyar da shugaban kenya kamar gudanar da zaɓe bisa adalci da tabbatar da 'yancin ma'aikatar shari'a da yi wa ma'aikatar 'yan sanda gyaran fuska da inganta hanyoyin gudanar da iko da kuma sake tsarin shugabanci a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. hukumomi a jihar california da ke yammacin amurka sun ce an kama wani mutum da matarsa a ranar litinin bisa zarginsu da ɗaure yara goma sha uku a cikin yanayi mara tsafta a cikin gidansu an ba da belin david da uwar gidansa lucian turpin a kan kuɗi dala miliyan tara yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike akan azabtarwa da hadari da suka jefa rayuwar yaran a ciki ɗaya daga cikin yaran ne ta tsegunta wa 'yan sanda abin da ke faruwa a cikin gidan nasu da ke birnin paris da ke kusa da los angeles inda wannan yariyar wato ita wannan yariya mai shekaru goma sha bakwai ta arce daga gidan kuma ta kira 'yan sanda akan wayar salula jama'an sanda sun ce wannan yariyan tana fama da yunwa kuma ta zama karama tamkar mai shekaru goma a maimakon shekarunta na haihuwa goma sha bakwai yan sanda sun gano gidan da ke cike da matasa da suka ɗauka 'yan shekaru goma sha biyu ne amma kuma wasu cikinsu manya ne da shekarunsu na haihuwa sun kama daga goma sha takwas zuwa ashirin da tara 'yan sandan sun ƙara da cewa mafi kankanta daga cikin yaran shine wani jinjiri mai shekaru biyu kacal da haihuwa kuma wasu yaran an ɗaure su ne da ƙarafe da makulli To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc mu to bari mu fara yada zangon a jihar Barnon Najeriya inda aka gano dalilin da ya sa 'yan boko haram ke samu man fetur ko da ko ana karancinsa a gari. Gano dalilin ya biyo bayan damƙe wasu ɓata gari ne da rundunar farar hula ta bayar da kariya ta yi haruna da dauda gare ka. kwamandan jami'an tsaron ba da kariya ga fararen hulan alhaji abdullahi ibrahim ne dai shaida manema labarai hakan a wani taron manema labarai da ya kira a garin maiduguri da nuna manema labarai na nasarorin da suka samu cikin wannan shekaran kwamandan ya rusuma bayani ne game da wannan sabon salo da wasu suka bullo da shi na kokarin samar ma 'yan kungiyar boko haram din mai inda za su zuba man cikin motoci su kuma bada masa kama su ma zuba wasu jarkokin cikin buhuhuna sannan su fita da shi bayan gari da su sai da 'yan kungiyar boko haram din. wanda muke kira ga 'yan union na transport su sa ido akan uh, ma'aikatansu saboda suna taimaka suna kai wannan fetur din ma bata gari boko haram kaga inda muka kame abin da muka samu muka nuna ma jama'a a hanyar ingom ingom din nan wata kauye ce ta hanyar mafa to wannan wurin ya shahara titi ne na yan boko haram sukan zo da babura da komai su ɗabi so suka ga yaran mu suka tsere suka bar wani shi yasa haka muka tattaro muka kawo waɗannan jarkokin za su kai nawa ne eh, guda 43 da kuma wanda aka saka a cikin buhuhuna su kuma wannan goma sha bakwai lita biyar biyar wasu man na gani su a cikin kananan galan haka nan kuma an sa su a cikin buhu me ake nufi da su ne eh su wanda na ma bayani ake so a sayar ma yan boko haram da suke zuwa a babura wannan kauyen ungom a hanyar mafa a nan suke zuwa sai mota sai ta tsaya ta sauke su kuma su fito daga jeji su ba da kuɗi su kwashe kamar ana ɓadda kama ne kada gane cewa man fetur ne a cikin galan haka yake ka gan kan da sakamakon hatsi ne aka zuba a cikin buhuna ah. amma haka fetur ne kwamandan ya kuma ƙarin haske game da sauran mutanen da ya ce sun kame da wasu laifuffuka na daban kamar haka ka dubi shi wannan wanda aka kama mai sai da takardun bogi da fiye da laifi kaga mun kama kuma tun da muka yi wannan kamun sace-sace da kuma rahotannin da muke samu na satin fili ya ragu sannan kuma ragunan nan da kuka gani in gudun hijira ne yanzu sun mai da kansu barayi ma gashi mun kama sai ita kuma wannan barauniya duk lokacin da ake buki za ta sami jiki ta shiga ba abin da take yi sai sace kayan mutane jakakkuna da kudaden su har da atm da kuma mukullan mota. Kwamandan rundunar ba da kariya ga fararen hula na jihar Borno Alhaji Abdullahi Ibrahim kenan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna har yanzu dai kan batun na tsaro za mu kaɗa jihar Taraba inda a yayin da wasu Fulani ke yin tir da tashe-tashen hankula suna kuma masu kukawa kan rashin kai musu tallafi bayan da rikicin kwanan nan ya ritsa da su ibrahim abdulaziz gare ka su dai waɗannan al'umman fulani na katibu baba gasa da kuma mado na da wanda aka yi wa hari da kwana musu gidaje cikin kwanakin nan sun nuna takaicinsu ne bisa abin da su kira shakulatin bangaro da suke zargin gwamnatin jihar taraba na nuna musu na rashin jajantawa ko kuma ba su kayakin tallafi kamar yadda aka baiwa wasu da tashin hankalin na karamar hukumar lauya shafa muhammad modibo ali ya yi asarar yan wa a wannan tashin hankali ya ce kawo yanzu ko kwandala ba a basu ba wanda don haka ne ko ya buƙaci gwamnatin jihar da ta duba lamarin da idon basira. Muna Allah wadare da fadashe-fadashen da yake faruwa a wannan ƙasan Taraba. Kawo yanzu mu al'umman Katibu da rikicin nan yarin cabe da mu babu wani tallafin gwamnati ko na ƙananan hukumomi ko na jiha da suka kawo mana ta wata kungiya na, Nestop stop genocide action ita ce ta tallafawa al'ummar katibu da baba gasa da donadda amma wata taimako ta gwamnati tana ba da wadda ta fi so mu al'ummar fulani an ware mu a gefe shi ma da yake karin haske malam bello bamni jaye ya ce kawo yanzu kusan mutum dubu hudu ne ma wayan tashin hankalin ya shafa da yanzu haka ke cikin wani halin ban tausayi. Muna da mutane sama da dubu hudu waɗanda suke gudun hijira makwabtan jihar Taraba da Sikin Jalingo. To abun mamaki ba wani tallafin da gwamnatin Taraba ya taimaka. To sai dai kuma a martanin da gwamnan jihar akitar dariya disan isa ya da ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaron labarai mr bala dan abu ya musanta wannan zargi da cewa su a sanin su ba wani fulani da ke gudun hijira balle ma a kai masa tallafi. Let me ask you, have you visited, do you know Fulani displaced people are? Kai dan jarida bari tambaye ka, shin ka san inda Fulani 'yan gudun hijiran suke ne? Ai don nada da abare ba Fulani. Domin ban san ma inda suke ba, ko ka san inda suke sansani, a sai ka san inda suke, sannan ko za ka yi batun kai musu tallafi ko? Idan har da gaske ne, suna gudun hijira, a fada mana inda suke a cewar hadimin gwamnan Mr. Bala dan Abu. But uh, those are not uh, Fulani places now. To sai dai kuma nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta ASP Dabi Misal ta ce tana nata kokari wajen wanzar da zaman lafiya a wannan yankin. inda ya ce yanzu ma burinsu shine hana sake faruwar irin wannan tashin hankali yayin da kawo yanzu ya ce ma babu wanda aka kama. Shine muna aiki ne na tabbatar da tsaro. Magana ne wani irin mataki muka ɗauka domin kada wato a sake kisan bayin Allah yanda aka yi. So mu dai muna kashin kokorin mu. Hmm. Muna kokorin muna kuma sa tsammani ba mu so ma mu je an kashe dan adam. So don haka jama'a su yi akuri muna yin kokorin mu. Kakakin na 'yan sandan jihar Taraba kenan David Misal Ibrahim Abdulaziz.

dole ka bincika eh, kuma ka faɗi gaskiya me yasa mutanen mu kowace safiya za karfe shida suna kan BOA shida da rabi kun koma BBC bakwai sun koma Radio France bakwai da rabi suna Radio Germany da rana haka da dare haka sun zama kamar daga sama wahayi ake musu me yasa To sai a bi mu a shirin wani hantsi a ji abin da ya sa ɗin. Yanzu kam bari mu za ku ɗa gefe guda sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta kare 'yan ƙasa ce ko kuma masu mulki. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Masu sharhi suna danganta yadda hukumomin tsaro a ƙasashe masu tasowa suke aiki bisa irin reno da suka samu tun fil azal, domin babu hali gada ta yi tsalle ‘ya'yanta kuma su yi rarrafe. Ana zargin hukumomin tsaro zamanin mulkin mallaka a zaman waɗanda Bature ya kafa domin ya kare shi daga waɗanda yake wa mulkin mallaka. To, ko bayan samun ‘yanci da taɓarɓarewar tsarin gwamnati al'amarin sai ya ƙara ta'azzara. Yanzu idan magana ta haɗa ka da ɗan siyasa a gwamnati yake ko jam'iyya mai mulki ko kuma dai mai kuɗi, ta yadda ake kallon tsarin talaka ne zai kwana hannu komin gaskiyarsa. Yanzu haka da muke magana wani ɗan gwagwarmaya Ibrahim Garba Wala da aka fi sani da IG Wala wadda rahotanni a kafofin yada labarai da dandalin sada zumunta suka ce yana fasa kwai kan cuwacuwar da yake zargin suna aukuwa hukumar aikin haji ta Najeriya yana hannun 'yan sanda fiye da mako ɗaya. kan ƙara da shugaban hukumar alhazan Abdullahi Muktar ya kai gaban kotu da kuma ga rundunar 'yan sandan ta Najeriya. Ga shimfidar da Sale Shehu Ashaka ya haɗa mana. Mako biyu kenan tun tsare mai da'awar gwagwarmaya da cin hanci da rashawa aiji wala da 'yan sanda suka yi ba a sako shi ko gurfanar da shi gaban kotu ba. Binciken da na gudanar ya nuna mun ba a gurfanar da wala a gaban kotu ba, inda yake zaman jiran kammala bincike a hannun 'yan sanda. Tun farko shugaban hukumar alhazan Najeriya Abdullahi Muktar ya kai karar wala gaban babbar kotun tarayya da zargin bata masa suna da neman diyar naira miliyan ɗari. Hakan dai baya rasa nasaba da yadda walan ya wallafa a shafinsa na Facebook da zargin Muktar da badakala a hukumar alhazan. Rahotanni sun bayyana cewa za a ci gaba da wannan shari'a a watan gobe. Game da wannan shi ma sabon caji da shi ma ya shafi korafi daga hukumar alhazai na satar wasu muhimman takardu da Wala ya wallafa a shafinsa. Lauyan Wala barista Baba Isa ya buƙaci a sako shi don ikirarin ba shi da laifi. If IG committed any crime, why is the police not charging him to court for close to two weeks now? They have locked him up and they are refusing to take him to court. Why are they doing that? Give us the court order you claim to have, we can't get it. muna so a sako shi ko a gurbanar da shi a gaban kotu. 'Yan sanda ba su nuna mana takardar izinin ci gaba da tsare shi ba, in ji barista Isa. Ga abin da IG Wale ya faɗa a zanga-zangar ƙarshe gabanin awon gaba da shi. Muka samu ƙwarin gwiwa mu fito mu kira cewa waɗanda suke sace kuɗaɗen nan a je maza a yi musu diran mikiya EFCC ita za ta musu diran mikiya ta tattara su a je a kai su inda ya kamata. Wannan shine ƙoƙarin da muke. Yau saboda mun buɗe baki mun ce ana cin kuɗin al'umma a Hajj Commission aka tattara wai aka ce an kai mu kotu. Idan lahira za a kai mu a kai mu. mu wannan haka muke so ka taba ganin likita da yake tiyata yana tsoron jini muna tsoron kotu ko kuma police station saboda wai mun ce wani ya ci kuɗi ko ya yi sata wai a kai mu kotu dan Allah a kai mu majalisar ɗinkin duniya a shirye muke rashin gaskiya yana da alaka da iya kuɗinka da ƙarfinka a Najeriya mun sani kana nufin idan ban da kuɗi ana iya sai da hukunci a wulakanta ne da in zauna ina yawo barayi suna yawo gara a kai ni kurkuku in je in kwanta da sunan ban da gaskiya na amince Yunkurina na na magana da kakakin 'yan sandan Najeriya Moshi Jimo zuwa haɗa wannan rahoto ya ci tura. Na tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyi a Najeriya Hassan Liman shin doka ta bai wa 'yan sanda izinin riƙe wadda ake zargi da laifi har sai illa ma sha Allahu ne? Wadi sabo a nan za mu koma tsarin mulkin Najeriya. Hmm. Kashi na talatin da biyar na tsarin mulkin Najeriya da aka masa gyare-gyare. Ya ce in aka kai karar mutum a 'yan sanda ko jami'an tsaro ana tuhumansa da cewa ya aikata laifi ko 'yan sanda suna da dama su ajiye shi na ɗan ƙaramin lokaci kar ya wuce awa ashirin da hudu ko kwana biyu a ƙarƙashin kashi na talatin da biyar ƙaramin kashi na hudu na tsarin mulkin najeriya to in aka ya wuce wannan to ya zama na an yi wani abin da ya saba wa doka ko aka yi abin da bai kamata ba amma in koma baya cikin tambayanka hmm. in aran da ya yi da farko na neman diya ne to babu abin da ya hana shi ya kai kara a gun ɗan sanda ce ina tuhuman wani da aikata laifi don ya ɓata min suna a nan irin abin da za a nema a masa shine a kai shi wannan ɗin gaban kotu cikin kwana biyu ko kwana ɗaya daga ranar da aka saba shi wato kada wuce awa ashirin da hudu. Hmm. Kada wuce awa ashirin da hudu ko awa arba'in da takwas. Hmm. A ƙarƙashin kashi na talatin da biyar ƙaramin kashi na hudu. Um. Amma ajiye shi da aka yi har ya wuce wannan dogon lokacin an samu ba daidai ba ne daga tsarin mulkin To Ajiya Suleiman zan nima zan nemi ƙarin bayani daga gare ka shin kana nufin idan shugaban hukumar alhazai ya shigar da ƙara gaban kotu na an ɓata masa suna yayin da wannan shari'a take tafiya kuma yana da zarafi ya sake kai ƙara gaban 'yan sanda me yake nema? Shari'a kashe biyu ne, Haji Sabo. To. Shari'a abin da muke ce masa zargi na ɓata suna. Hmm. Mutum yana da zaɓi kashe biyu. Yana iya shigar da ƙara a gaban kotu. Wata abin da muke ce masa civil case ko shari'a ta neman hakki ko hmm. ta neman biya. Hmm. wato ba shari'a ce ta ta tuhuma cewa an aikata laifi ba hmm. a an bata masa sura ne bata masa sunan nan da ya faru ya zubar masa da mutunci ko ya wani abu zai ce to ina neman biya kamar yadda ka faɗa hmm. zai iya yin haka to sai shi yana nan kuma sai ce kai riban ba ya kamata abin da aka yi maɗin nan ya bata min suna tun daga doka na tuhuma na laifuffuka da hukunci ya ce za a iya hukunta wannan ko a masa tara ko a masa ɗauri to na sake koma gun yan sanda na yi kara to a nan babu wani abin da ya hana shi ko ya karo da doka da zai iya kai wannan kara wannan shari'a ce yan sanda za su bincike in suka yi bincike in sun tabbatar ya aikata laifin da ya kai a kai shi gaban kotun dole su gaci kotu ta To hajja san mm, a matsayin ka na ɗan ƙasa kamar yadda kuma jami'in kotu ta yaya wannan irin wannan matakai ke daɗa rusa martabar ɗan sanda a gaban ɗan ƙasa. Tun da ha yanzu yadda yadda ɗan sanda ke Najeriya yana nan ana kallonsa kamar yadda ake zamanin mulkin mallaka jami'an 'yan sanda ko hukumomin tsaro suna nan ne domin su kare tura mulkin mallaka a kan 'yan ƙasa wadda za su yi musu bore kuma shekaru kusan 60 da samun 'yancin kai har yanzu ana kallon jami'an 'yan sanda ko kuma hukumomin 'yan sanda a zaman masu kare masu mulki amma ba hakkin wadda bai da ƙarfi ba. To a sabo wannan abu ne da ta shafi al'amari ta ƙasar gaba ɗaya. Shin abin da za mu tambaye kanmu waɗanda suke ɓata wa 'yan sanda suna domin ba duka 'yan sandan ne haji sahabu suke aikata irin wannan kanya doka ba haji hasan da suke suna bin doka eh, amma abin da ya kamata su yi haji Hassan aka ce wannan umarni na kama aiji wala an yi shi ne bisa umarnin sufeto janar na 'yan sandan najeriya to idan sufeto janar na 'yan sanda zai taka doka me za kuma sauran za su yi a mai na ce hadi sabo inda cewa ana tuhumun shi shi shi shi shi shi da kai magana cewa ya aikata ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shi inspector general na 'yan sandan najeriya wata illa zai ce yana ya yi amfani da ikonsa ko power da yake da a ƙarƙashin kashi na ashirin da hudu da na ashirin da biyar amma don an kama an ajiye shi don shi inspector general ne ya ce a kama mutum ajiye shi dokan kasa wato constitution tsarin mulkin najeriya yana sama da kowa a ƙasar nan ko shugaban ƙasa ne ko mataimakin shugaban ƙasa ko inspector general police ne ko wai ai dokan ne in ba don tsarin mulkin ba ai ba wanda zai ce yana da dama ya abin da ya ka dama tsarin mulkin ne yana nan ya ce da abin da wani zai yi in kana da fawa ga iyakacin fawon ka in kai ya fara daga nan ya tsaya can to saboda haka nan ba daidai ba ne a ce don inspector general na yan sanda in gaskiya ne shi ne ba da irin wannan umarnin a ce don ya ce a kama mutum a ajiye shi ya wuce lokacin da bai dace ba in aka yi haka in an tabbatar da haka to ya abin da ya saba ma kashi na talatin da biyar na tsarin mulkin najeriya wanda in mutum ya nemi biya a gaban kotu za a duk masa karinsa kuma a bashi a Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan. E kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Sale Shehu Ashaka da lauya Hassan Liman da kuma Cibahiru Dodo ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ku yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce za ta ɗauki wani matakin da attorney general na amurka ɗin jeff sessions ya bayyana da cewa na ba sabon bane na neman bari babban kotun kolin ƙasar ta kawar da hukunci da wata ƙaramin kotun ɗaukaka ƙara ta jihar california ta yanke inda ta hana wa gwamnatin tarayya jawa shirin ba da kariya ga matasa da aka zo da su amurka tun suna ƙananan yara birki shirin da ake kira daka. a jiya talata ne gwamnatin shugaban amurka donald trump ta bada sanarwar niyyarta na neman kotun koli ta sake nazarin wancan hukuncin a wani lamari na daban da ya shafi bakin hauri kuma shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya gaya wa wani taron 'yan cilani da ma'aikatan tsaro cewa zai matsawa hukumomin ƙasar birtaniya lamba su inganta birnin kale don tabbatar da cewa ba a bar bakin haure suna ratsawa cikinsa su kuma suna tsallakawa zuwa ingila ba. Shugaban na Faransa wanda ake sa ran zai gana da Firaministan Birtaniya Theresa May gobe yau Alhamis zai gobe Alhamis zai yi mata wato magana ne game da bukatar burtaniya ta zuba jari sosai wurin inganta birnin na kale don ta karfafa shi musamman da yake ana ta maganganu a kan yadda shirin brexit zai shafi al'amarin shiga da fita na bakin haure gwamnatin shugaban amurka donald trump ta bayyana a aniyanta na rike tallafin dala miliyan 65 da take baiwa wata hukuma wato falasdinawa kenan da wata hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya don taimakawa falasɗinawa in gudun hijira wata mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen amurka hednwood ta faɗa a jiya talata cewa hukumar tana buƙatar a tantance ta sosai To jama'a da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin shi babu makeri da ya taya ni da wanda haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.